الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بيانك من أبو ديك الله سبحانه وتعالى da ya kamo wannan lokaci lokacin wata ramadan wata mai albarka da kuma wannan lokaci da muke gabatar da wannan karatuka muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya fahimtar da mu abin da yake nufi da ayoyinsa Da kuma ganar da mu su ya ba mu ikon aiki da su ya mana jagoranci a cikin karatun da za mu yi zuwa ƙarshe a wannan rana ta litinin ɗaya ga watan ramadan shekara ta 1440 wanda ya daidai da shida ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara da izinin Allah za mu tashi wato suratu yasin na bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم نعم أنا سورة سورة ياسين ne sunan da ake kiran wannan sura da shi sura ce makiya a bisa haduwar malamai kamar yadda imamu shaukani ya faɗa illa 'yan kaɗan daga malamai suna ganin akwai ayar da take madaniya ce a ciki aya akwai aya guda wacce take ainihin madaniya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sanaktu ma qaddamu ala atharihim to wannan ayar wasu malamai suna ganin madaniya ce saboda a ra'ayin ɗaya daga cikin malaman tafsiri ko wasu daga malaman tafsiri ta sauka ne akan bani salima bani salima kuma a madina suke shi sa wasu suka ga cewa ita wannan aya madaniya ce amma jumhurin malamai a gurinsu wannan sura makiya ce maganganu sun zo game da farala ko matsayi na surat yasin wasu hadisan za mu iya cewa ba su da inganci wasu munkarai ne wasu ma maudu'ai ne ba su da asali game da abin da ya shafi surat yasin amma mai ɗan dama-dama daga ciki su ne wannan hadisi na farko da alhafiz abu ya'ala ya rawaito da sanadinsa haizu zuwa abu huraira abu huraira yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qara'a yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu wa man qara'a hamim allati yuzkaru fiha ad-dukhan asbaha maghfuran lahu wanda ya karanta yasin a wani dare to zai waye gari abin yi masa gafara wanda ya karanta hamim suratul dukhan zai waye gari abin yi masa gafara to wannan sanadin malamai sun ce sanadi ne wato kyakkyawa babu laifi a dogara da shi haka nan ya zo ibn hibban a sahihinsa shi ma ya fitar da hadisi da sanadinsa ha'i zuwa jundub bin abdullah jundub bin abdullahi ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qara'a yasin fi a ibtigha'a wajhillahi azza wa jalla ghufira lah wanda ya karanta yasin da daddare dan neman samun yarda Allah haka kawai ya karanta dan neman ladan Allah to za a yi masa gafara wannan hadisi shi ma hadisi ne kyakkyawa da ibn hibban ya fitar da shi a cikin sahihinsa sana akwai hadisin imam ahmad wanda ya fitar da hadisi da sanadin sa zuwa ma'aqil bin yasar ma'aqil bin yasar Allah ya kara masa yarda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa iqra'uha ala mautakum ku karanta yasin ga matattunku ma'ana wanda suka zo halin mutuwa ba wai wanda suka mutu ba a waɗanda suka zo suka nuna alamar za su mutu to ku karanta musu yasi waɗannan hadisai guda uku duka hadisai ne kyawawa wasu ma ingantacce ne nan gane abin da ya zo da farla ta surat yasi akwai wanda suka zo amma ba su da inganci misali hadisin da turmizi ya fitar cewa kowace zuciya kowane abu yana da zuciya zuciya alkur'ani yasin wanda ya karanta yasin allah zai rubuta masa da sababin karanta ta kamar ya karanta alkur'ani sau goma wannan hadisin ba shi da inganci na haka ba za a dogara da shi ba to dangane da na ƙarshe da yake ku karanta matattunku fa'idar karanta waɗanda suka zo halin mutuwa shine abin da abu dauda da nasa'i ya fitar da shi amal yomi wal laila da ibnu maja da sanadin sa zo abdullahi dan mubarak duka shi ma ya fitar da sanadin sa zuwa ma'aqil bin yasar akan dai wannan farala ta wannan a karanta surat yasin ga wanda suka zo halin mutuwa to malamai suka ce fa'idar karanta ta wato don shi mamaci ya samu sauki na fitar rai wale sula alayhi khurujur ruh don mamaci ya samu saukin fitar rai saboda ita ainihin surati yasin ba za a karanta ta ba ga wani abu wanda ya yi kunci sai Allah subhanahu wataala ya sauƙaƙa wannan abu to a bisa haka shi ma mamaci idan aka karanta masa to ana sa rai ya samu sauƙin fitar rai wanda mun san fitar rai abu ne mai wahala abu ne mai kunci abu ne mai na fama wanda manzo Allah yake cewa inna mauti la sakarat mutuwa tana da magagi to wannan magagin da izinin Allah idan aka ga mutum ya zo halin mutuwa ake karanta yasin a kusa da shi to Allah subhanahu wata'ala zai ba shi sauki haka nan karanta ta ainihin ga mamaci ana sa ran samun saukar rahama da albarka saboda karanta yasin domin aya sura ce ta alkur'ani kuma mun sani alkur'ani albarka yasin tana daga cikin fawatihis suwar wato surori da aka buɗe su da wasu kalmomi wanda malamai suka yi saɓani wajen tafsirin wannan a zunce wasu harufa wanda malamai suka yi saɓani wajen ma'anar wa'inan harufa ɗin wasu suka yi musu fassara wasu kuma suka bar sanin al'amarin zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala to sun ɗaya ne daga cikinsu wannan a sin ɗin shi sa ne zuwa zo a cikin suratun naml da Allah ya ce ta sin sa ne zo a cikin suratun shura da Allah ya ce ain sin qaf sa ne zo a cikin farkon suratun maryam da Allah ya ce kaf ha ya ain sad da kuma suratu ainihin qasas da Allah ya ce ta sin mim da dai sha wasu gurare da suka zo da irin wa'annan harufa din to me ma'anar yasin malamai suna da ra'ayika daban-daban game da abin da ake nufi da yasin wasu suka ce ma'anarsa ya insan ya mana ya ta kira sin insan kamar wato takaitawa ne amma abin da ko 'yan makaranta ku a abbreviation to kamar an takaita an ce ya insan ya kai mutum wato ka saurara ka ji abin da za a faɗa wasu kuma suka ce a yasin suna ne daga sunayen Allah tabaraka wa ta'ala naka yana daga cikin sunayen Allah kenan wasu ka ce a suna ne na ma'ana na annabi sallallahu alaihi wasallam sa ya muhammad naka yasin ma'ana ya muhammad wannan za mu ce suna daga cikin fitattun ra'ayika na malamai game da abin da ake nufi da ainihin yasin wal qur'anil hakim Allah ya nutse da alkur'ani wanda yake mai hikima mai hikima a cikin ayoyinsa duk abin saboda hukunce-hukuncensa duk masu hikima ne babu wani hukunci da Allah ya alkur'ani wanda ba hikima a ciki gani ko sannan hakim shi mai hukunci ne duk sanda wani rikici ya rincaɓe ina za a koma za a koma na zuwa qur'ani fahimta na za a cin shay'in farudduhu ila war rasul in kuntum na billahi wal yawmil akhir naka shi mai yin hukunci mai hikima ne kuma mai hukunci duk hukuncinsa akwai hikima a ciki sanan kuma mai yin hukunci ne a tsakanin mutane duk sanda wani al'amari ya faru tsakaninsu to abin za su koma zuwa gare shi shine littafin Allah naka qur'ani ya zama mai hukunci ne a tsakanin mutane kuma dai hukuncin da yayi akwai hikima a ciki Allah subhanahu wataala ya ce innaka laminal mursalin innaka haqiqa kai laminal mursalin la lamul qasam laminal mursal lalle kana cikin ababan aikowa kenan kai ɗaya ne daga manzanni ba kai ne farkon manzanni ba a ɗaya ne daga cikin manzani naka idan wani abu ya same ka sai ka dubi irin manzanni naka da irin manzanni wanda suka gabata ba kai ne farko ba kamar yadda Allah ce ma kunta bid'an minar rusul ba kai ne farkon manzanni ba akwai manzanni kuma abubuwa da dama sun faru gare su na wahala na kaskanci na fama wasu ma an yi yunkurin a kashe su farikan kazzabtu wa farikan taqatulun da Allah ya magana bani Isra'ila to to kai ma sai kai hakuri da irin abin da zai same ka kaman yanda ya samu shauran manzanni sa'annan na biyu innaka laminal mursalin hakika kai kana daga cikin manzanni wannan tabbaci ne Allah yake bawa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mu kuma yake gaya mana lalle manzan Allah manzan Allah ne kaman yadda shauran manzanninsa suke manzanni wannan ya zo ansa game da ƙaryatawar da me da kafirai suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam na ainihin kasancewarsa shi manzo ne to shi ne Allah yake ainihin tabbatar mana da cewa shi manzo ne na Allah tabaraka wa ta'ala domin sun ƙaryata shi akan manzancinsa to wannan sai ya zo ainihin ba da ansa karya tashi da suka yi ya zo a fadan Allah ta baraka wa ta'ala da yace wa yaqulu allazina kafaru lasta mursala kafirai suna cewa kai ba abin aikowa ba ne. to shine Allah ya ce a innaka laminal mursal tabbas kai kana cikin ababen aikowa a gani ko naka kenan wannan ya zama amsa ne akan wancan ƙaryatawar da suke sannan kuma ala siratin mustaqim kana kan hanya mai ƙaƙƙiya kana kan hanya wacce take mai ƙaƙƙiya ba ba ba abinda ka zo da shi wanda zai kai mutane ne zuwa ainihin hanya mai ƙaƙƙiya wanda ita kuma ita za ta kai su aljanna kuma inda Allah ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل wannan shi ma tabbaci ne daga Allah tabaraka wa ta'ala manzon Allah akan daidai yake duk abin da zo da shi daidai ne shi sa ma yayi umarni a bi shi binsa shine zai sa yi daidai kuma a samu shirya kamar ta yi qul ati'u Allah wa ati'u ar-rasul fa in tawallu fa inna ma alayhi ma hummila wa alaykum ma hummiltum wa in tudi'uhu tahtadu wa rasuli illal balagul mubin da suka karyata manzo to Allah subhanahu ya ce a lalle shi manzon Allah ne kuma yana kan hanya miƙaƙƙiya kamar yadda wata aya ce tilka ayatul kitabi alayka bil haqq wa innaka lamin tilka ayatul kitabi alayka shine siratul mustaqim ayatul kitabi siratul mustaqim wanda ya bi su ya bi صراط الله المستقيم نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تبس kai kana kan hanya kai kana daga cikin manzanni haka wannan aya ta ba su ansa da kareta manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam sana ce tanzil al-aziz rahim shi wannan alqur'ani tanzila abun saukowa ne na al-aziz wanda yake gagarar yi amma kuma rahim mai jin kai gagararsa ba ta sa yana mai yana danniya ba yana murdiya yana kama karya ba a shi kuma rahim ne don kawai aiko manzo yana daga cikin mai yana daga cikin rahama Allah ta baraka wa ta'ala domin ya nuna mana hanya wacce za mu tsira kuma ya kautar da mu daga hanyar da za ta zama halaka gare mu shi sa shi ma manzan sai aka shi ya zama lil mu'minina ra'ufur rahim na'am domin Allah ya aiko shi dan rahama eh, to shi ma kuma ya zama rahama din amma ka illa rahmatan lil alamin to manzo ne Allah tabaraka wataala waye ya fi karfin kowa amma kuma baya zalunci ya bal ya haramta zalunci ma a akan kamar yadda ya zo a hadisi kursi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalam naka karfin sa da buwaye sa ba ta sa ya cuta ko ya shi bal sai zama ma arrahim me yawan jin kai ne ga bayinsa wanda yana daga jin kansa aiko manzo yana daga jin kansa saukan mana da littafi wanda zai zama ainihin sababin shirye mu baki daya Allah tabaraka wa ta'ala ya shirye mu baki daya لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون نعم to me yasa aka sako da manzo wannan littafi da yake azizir rahim shi wannan littafi abin saukowar waye ne amma mai jin ta an sauko da manzo litun zira kauman don kan gargade kauman wasu mutane amma anan an san su mutanen duk da ya zo na kira an san su suwaye nan su ne al'arab ya'ani bihim al'arab yana nufin larabawa nan mutanen duk da cewa sun zo na kira ma unzira aba'uhum ma sun ce za ta iya zama mazdariya za ta iya zama mausula na'am za ta iya zama kuma nafiya to amma na anan ta zama nafiya ya fi ma'ana kamar inda sheikh muhammad laminin shangidi ya faɗa cewa anan kasancewar ta nafiya ya fi dacewa shine ma ya fi inganci saboda faɗinsa da ya ce لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون don ka gargaɗi mutanen da ba a rigaya an yi wa iyayensu gargaɗi ba mana ba wani manzo da aka aiko wa iyayensu to kaga ba taɓa aiko wani manzo zuwa mutanen larabawa ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi sa anan maɗin ta zama korarriya ce ma unzira abahu ba a gargaɗi iyayensu ba su ne yanzu farkon wanda aka gargaɗa ta hanyar manzo da izo musu abin da yake tsakanin annabi isa da annabi shekara ɗari biyar da wajen ainihin shekara tafi'in kama inda wasu daga malamai suka faɗa amma annabi isa yana can bani isra'ila wanda tafi kilomita dubu da wani abu tsakaninsu da jazirar tsakaninsu da hijaz inda aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam kuma an aiko shi ne zuwa mutanensa da shi kuma annabi an aiko shi zuwa larabawa ne su kuma ba a riga ya an aiko wani manzo a cikinsu ba mana manzo shine farkon manzo na larabawa na hijaz shi sa ce ma unzira aba fa a gargadi yansu ba fahum ghafilun suna cikin halin rafkana saboda ba wanda ya ya fadakar da su ba wanda ya ya gargade su ba wanda ya ya musu wa'azi naka kenan suna cikin halin rafkana to wannan yana daga dalilin Sheikh Muhammad Amin da yace fahum ghafiluna dinnan ya nuna me ma din nafiya ce don iyayen rafkanannu ne ba manzo a cikin su ba mai fadakarwa a cikin su ba mai dora ta hanya naka suna cikin halin gafala da rafkana kai ne farkon manzo da Allah tabaraka wa ta'ala ainihin ya aiko musu to kaga kenan akwai bukatar sannu sannu wajen tafiyar da su tunda kai ne farkon manzo a cikin su na لقد حق القول على أكثرهم القول عذابا kaman yadda da yawa yana zuwa alkur'ani a ce azaba ko kuma laqad sabaqat kalimatu rabbika to kalima ɗin ita ma yana nufin azaba ko kalimatu rabbika kaman a wasu ayoyin to duk waɗannan suna nufin me azaba daga nan Laƙar haqqal qawlu ala aktharihim ma'ana azaba ta ƙyanƙyanta ala aktharihim a bisa mafi yawansu fahum la yu'minun ba za su imani ba kamar inda da dama inda suka gabace su su ma ba su imani ba saboda mafi yawan mutane ba masu imani ba ne masu imanin ɗan kaɗan ne to wannan haƙƙal ƙaunu kalma shi yana nufin magana ko yana nufin azaba ta ƙyanƙyanta ala aksarihim a bisa mafi yawansu da ba su imani ba shine ya zuwa faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walau shi na la'ate na kulla nafsin hudaha walakin haƙƙal ƙaunu minni la'amla an na jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in yace da Allah ya so da kowace rai ya ba ta shiryarta kama ya yi wuta ya yi wa aljanna ko ce kuma ya yi alkawarin zai ba ta mutanenta don kuwa ya zama shirye na rabon wuta kenan kaga babu ku shi ce kalma ta riga daga bangi cewa lallai sai ya cika jahannama da mutane da aljanu ainihin baki daya wannan yana daga cikin wannan kalma cewa mafi yawansu ba za su imani ba eh domin mafi yawan mutane ma'ana yan adam ba masu imani ba shi sa kamar yadda ya zo a hadisi a Allah zai tayar da tashi a gani ko wannan tashin 999 dubu wuta za su tafi daya kashi daya daga cikin dubun nan su ne na aljanna wanda sabai suka yi kuka suka yi kuka ya za a yi wannan al'amari kenan gani ko yace to ai wannan 99 mafi yawa a wa'inda suka gabace ku a wa'inda suka gabace ku saboda su ne mafi yawan da suka karyata manzanni suka fantar da su suka karyata su naka mafi yawa a cikin su ne shi yasa a ayoyi suka nuna cewa da yawa mafi yawan mutane ba masu imani bane kamar yadda Allah ya ce wa ma aksaran nasi walau harasta bi mu'minin ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد ضل قبلهم أكثر ال... ما في يوم نفر كوسن زغو بتتوني وسع الأمة فبا كده يكا حلقة دس با ما سيمان أتشي سين سرارو إذا متانا نو وين نسك شغور درجي روانسا سوني ين سرارو لوت وين نسك زما تاردشي سوني فمو من أتشي ها هود عاد ين سراري دي شورن سنا هنا shi sa ya nuna cewa shi mafi yawa ba masu imani ba ma'ana ba lalle wai a wannan al'umma ba kamar yadda hadisin ya nuna a baki ɗaya yan adam ake nufi domin nasu aka ci da nufi wa nasi walau harasta bi muminin wala qaddalla qablahum aksarul awwali da shi sa in aka tashi tashi din nan sai ka samu 999 duka wayannan rabon wuta ne Allah subhanahu wataala ya mana tsari إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا Allah ce inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan mun sanya maruruwa a cikin wuyayensu aghlal jam'i ne guda daya alghul ko alghil eh? abinda marin da za a ce gul shine wanda aka hada wuya da hannaye aka sarkafo wuya aka zo aka hada da hannaye aka daure to wannan shine aglal bisa Allah yi magana wuya din wanda ma'ana an hada har hannaye kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala yi magana wani guri ta wala ta aliyar daga maghalulatan ila unukika wala ta basu da kullal bazir fata'au da maluman mahsuran da aka shine guri ita to mun sanya aghlalan sarkoki fi anaqi ma cikin wuyayensu fa hiya ila al-azqani an ja sarkar zuwa ainihin haɓarsu fahun suna masu ƙoƙarin ɗaga kansu saboda takurar da suka yi an sa sarƙa hannu da wuya sannan an jawo ta zuwa haɓa sun ce al'azƙan jam'u zikin azzikin su ne muttaƙal maharhaɗar ƙashin gemu wannan ƙashin shine lihiya ɗin shine lihiya wannan kashin isa gemu iyakar sana mini ko wanda Allah ya ba gashi to eh, lalle daga nan kada ya aske daga nan saboda wannan kashin shine lihiya to fahum muqmahuna suna masu kokarin daga kai saboda me saboda wannan takurar da suka yi ma'ana dai Allah subhanahu wataala ya musa musu kukumi na sarka wuyansu da hannunsu an kuma lankwaso kan izuwa haɓasu duk da me saboda waccan karyatawar da suke a ja'alna min bayna aidihim saddan ko suddan gane ko duka ana karanta shi ko saddan ko suddan mun sanya tsari min yi aidihim ta gabansu wa min khalfihim saddan mun sanya tsari ta bayansu fa ghashaynahum muka lullube su fahum la yusiruna ainihin ba sa gani muka lullube su fahum la yusirun ba sa gani to wannan aya kamar yadda muka sani a kisar fitar annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa hijira mutanen maka bayan duk sun dau matakan da za su dauka ganin annabi ya ba da kai bori ya hau kamar yadda bahaushe yake cewa mana ya ba da ah, wuya gare su ya dawo kan addininsu ko kuma akalla ya shiru ya daina magana ya daina cewa Allah ɗaya ne eh, ya daina cewa ainihin a daina bauta alata da uza da manata da salisatul ukura ya shiru da bakinsa akalla kenan in yi so duk abin da yake so su yi masa kamar yadda ake malaman zamani a wasu zamuna din. a toshe bakin su dai su daina faɗar gaskiya to haka suka so su yi annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyoyi daban-daban an yi ta barazana abin bai yi ba aka zo ta hanyar abin duniya bai yi ba ta hanyar mata abin bai yi ba ta hanyar mulki abin bai yi ba ta hanyar aure abin bai yi ba to shine suka ga me ya kamata abin da ya kamata kawai a gama da shi kama inda dai tarihi yake maimaita kansa ko cewa ya za a yi da wane ne kawai a gama da shi kawai a huta abin da suke gani wanda ya jawo suka yi taro a darun nadwa cewa ya za a bullo al'amarin wasu ka ce ainihin mu fitar da shi mu kore shi har iblis ya zuwa cikin tsohon najadu shaikhun min najid tsohon najadu ya ce ya ji wani babban al'amari da ya taso musu a matsayinsa na ƙwararre ya zo ya ba da gudunmawa wanda ya nuna musu shi tsoho ne daga najad na ka yi zauna cikinsu wanda ya faɗa ya ce ba haka ba wanda ya ce ta abin da za a yi mu je mu kulle shi kawai ta ci da a kulle shi a rufe ba kofa ba taga kawai har lokaci ya yi. wani ce a sa masa maruruwa ra'ayi dai daban-daban a ƙarshe abuja ya ce abin da za a yi dai mu tara samari majiya ƙarfi ƙwararru wanda suka ƙware da tsara Hmm? 'yan tsara suka na wancan zamanin eh? a ba su takubba ga yawo na wuce ga yawo jini na wuce ga yawo jini na wuce wai shi tattini ta riga ta wuce kafin jini ya zo in ya so su haɗu daga kowane kabila ta ba da matashi ɗaya a zo a yi masa bugu ɗaya lokaci ɗaya ta inda mutan gidansu da danginsa ba za su iya neman fansa ga dukkanin ƙabilun laraba ba da tsohon naji da ya ga wannan ra'ayi ne mai kyau wannan abin suka yadda za su zartar suka zo cikin dare suna sauraron ya fito ainihin mazala sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare shi domin dama ya ce wallahu ya asmuka minan nas wanda mun sani da ane masa kariya ko in ya je guri da kansa ma yana man ya harusunil yau man ya harusunil laila wa zai zo ya mun gadi da daddaren nan kamar yadda ya faru a badar manzala ya ce laita rajulun min ahalil janna ya harisu laila ina ma wani mutum daga ɗan aljanna ya zo yi mun gadi da daddare yana arish din sai ga sa'ad bin wa'az ba aiko shi aka yi ba yace lafiya yace na kawai ya darsa a na cewa bai kamata mu barka ka kwana kai kaɗai ba shine nazo ne ma gaji manzo Allah yi masa addu'a ya masa addu'a haka na sanda zai tafi an jero su an jero su ibn al-qayyim al-jawziya ya jero wanda suka taba yawa annabi gadi sun fi mutum goma a lokuta daban-daban wanda suka yi masa tsaro a matsayin yan vigilant amma da Allah ya saukar da wallahu ya asi muka minan nas shikenan yace shikenan ku je ku ba sauran tsaro Allah ya riga ya kare aka daina yi masa tsaro sallallahu alaihi wasallam a da ne cikin dare suna Allah ya sa musu bacci suka manzo Allah ya fito yana karanta musu wannan aya din a wacce muka karanta yanzu cewa waja'alna min bayna aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ghashaynahum fa hum la yusirun mullabe su ainihin da bacci ba za su gan shi ba haka nan mun lullube idanuwansu ba za su ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ya watsa musu kasa kuma har ba su tashi ba sai da rana ta fito wani daga jama'a ya zo ya ce wai ku me kuke anan ne suka tashi duk firgigi suka ce ina muhammad ce muhammad tuni ya fita gashi nan ma kowa sai da watsa masa ƙasa akan sannan ya fice to kaga ya isa wulakantarwa to kariya ce ta Allah tabaraka wa ta'ala shine wajen min bayna adami saddan wa min khalfihim سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون نعم وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم نعم وسواء عليهم ديدين يا تاردس أأنذرتهم كايمس غرغدي أم لم تنذرهم كوبا كايمس غرغدي با فهم لا يؤمنون لا استطيع إيماني با سوى دمي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى نعم. أبصارهم جشاو الله يرجع يمكن زوجك ya sanya ainihin yana ya lullube idan haka ba za su taba gani ba ba za su taba ganin gaskiya su bi ba ba za su taba jinta su imani da ita ba ba za su taba kuma zuciya ba za su taba rusunawa wannan shi sa Allah ya yanke hukunci wanda Allah ya ba su da rabu su ne wancan da muka karanta a farkon ainihin aya cewa laƙar haƙƙal ƙaulu ala aksarihim Fahim la yu'minun to wanda halin su ya zama haka sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun nan ba za su taba yin imani ba kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa yace innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun hakika wanda kalma ubangijinka shine azaba ubangijinka ta kyankyanta akan su ba za su taba yin imani ba law ja'atun kullu ayati da kowace mu'ujiza za ta zo musu eh? to ba za su taɓa yin imani ko da za ka ainihin hausa mu ka zo musu da ƙwar'ani kamar yadda suka faɗa littafi eh? mala'ika ya zo ya nema zagi yana cewa wannan manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi ba za su taɓa yin imani saboda mai saboda ƙar haƙƙal ƙaulu ala aktari Allah ya riga yanke hukuncin azaba akan mafi yawansu yace walau ja'atun kullu ayatin ba za su taɓa yin imani kowace irin mu'jiza ce za ta zo musu hatta yarawul azab alim har sai azaba mai radadi har sai sun ga azaba mai radadi to kuma sannan za su ganta za su ce za su yi imani قال رب قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزق لا يبعثون sai ya ga azaba ya ce ubangiji rabbir ju'ul Allah mai dani duniya la'alli amalu salihan ko na yi aikin kirki Allah ce kalla na kalmatun huwa qailuha kawai dai kalma ce yake faɗa don jin daɗi kawai dai ko ya ɗan ji sanyi a ransa amma Allah ba zai saurare shi ba magana ta riga ta ƙare Allah ya riga ya yi hukunci sai ce inna ma tunziru man ittaba'a dhikra kaɗai dai gargaɗinka yana amfanar manitta ba a zikira wanda ya bi zikiri shi ne alkur'ani wanda ya bi shi ya imani da shi ya bi abin da ya zo a cikinsa yake aiki da shi to tunziru shi ne gargaɗinka zai masa amfani amma wanda bai bi a zikir ba shi ne alkur'ani to wannan duk yadda za ka kai da ƙoƙarin shirya da shi ba zai taɓa shirya ba sai fadan Allah tabaraka wa ta'ala ya hau kanka innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man sha kuma idan da kokarin manzo zai musuluntar da mutum ai da ya musuluntar da amunsa ainihin Abu Talib to amma ya za a yi Allah ya riga ya yanke hukunci إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب wanda ya ji tsoron sarki ar-rahman gaibi a ɓoye ai haisu la yarahu ahadin illallah a inda ba wanda yake ganin sa sai Allah tabaraka wa ta'ala amma ya san Allah yana tsinkayensa don haka yana jin tsoronsa ba zai taɓa saba masa ba ko da ba kowa sai shi sai Allah to wannan shine gargadi zai masa amfani kaɗan yake jira a ɗora shi a hanya sai kama hanya ta tafiya amma wanda yake da akasin wannan to gargadi ba zai taba masa amfani ba shine kamar yadda Allah ce innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir wannan ya nuna mana amfanin imani da gaibu domin shine cikar imani wanda yayi imani da Allah a boye eh, ba zai taba saba Allah dan wai wani baya ganin sa domin ya san Allah yana ganin sa na'am to wannan ne ma cikar ihsani kamar yadda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani wanda ya zama wannan shi ne halinsa yana jin tsoron ubangiji a ɓoye ba na ba idan mutane ba sai shi sai Allah to fa bashiru kai masa bishara bi maghfiratin da gafara li zunubihi ga zunubansa Allah ya yi masa gafara zunubansa wa ajirin karim da lada mai girma ai kazirin mai yawa wasi'in mayar wace hasanin kyakkyawa jamilin mai kyau da Allah ya tanada masa na saboda ne alamun ihsani wanda ba kowan kowa amma ba zai saba Allah ba na إنا نحن wa الموتى ونكتب ما wa وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين نعم الله تبارك وتعالى إنا نحن نحيي الموتى حقيقة موني مكراية متتو ko bayan me bayan mutuwarsu dama mu muka yi su ba ran sannan kuma su mutu mu da za mu sake raya su to idan mun raya su wa naktubu ma qaddamu za mu rubuta ainihin abin da suka gabatar min al'amali na daga ayyuka wa asarahum da gurabansu to sai zama ma'ana asarahum ta zama kashi biyu ce naktu ma qaddamu za mu rubuta abin da suka gabatar ma'ana duk ayyuka baki daya wannan abin da suka yi min hairin min gane ko kamar yadda Allah cewa kullu shay'in ahsaynahu kitaba kowane abu mun kididdige shi ainihin a rubuce yana nan a rubuce a wurin Allah tabaraka wa ta'ala ma ko wa yawma yurja'una fi ila Allah wa yawma turja'una fi ila summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat kowace rai za a cika mata abin da ta yi min khairin aw sharri to wannan shine ma qaddam to sai ce wa asarahu da gurabansu gurabe nau'i biyu ne ko kuma maganganu biyu ne a kansu ma'ana naktubu a'malahum allati basharuha bi anfusihim wa asaruhum allati asaruha min ba'dihim za mu rubuta musu aikansu nasu da suka yi da kuma abin da suka sunnanta wasu suka yi suka ga sun yi su ma suka yi to za mu rubuta musu ladan wannan aiki na alkhairi ne ko me ko kishiyarsa gani ko in na alkhairi ne za mu rubuta musu alkhairi in na aka si ne haka a rubuta musu ladan alkhairin da suka yi a rubuta musu ladan wanda suka ga alkhairin da suka yi su ma suka yi su ma a rubuta musu wannan kamar yadda hadisi ya zo na annabi sallallahu alaihi wasallam man sana fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah min ghairi an min ujurihim shay'an wa man sana fil islami sunnatan sayyi'atan fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yunqasa min awzarihim shay'an kuma inda yazo hadisin muslim naka wanda ya sunnanta wata sunna kikkiawa yana da ladanta da ladan duk wanda ya aiki da ita ma'ana duk wanda ya zo da wani tunani da wata wani aiki da wani kokari da wani abin da su laraba sai sha mubadara kai ne kai wuf ka fara zuwa da abu na alheri sai wasu ka gani suke yi to kana ladan aikinka da ladan duk wanda zai koyi da wannan abin da kai har zuwa rana alkyama ba tare da an wa duk wanda ya yi aikin ladansa to haka nan ainihin akasin wannan wanda ya mummunan aiki za ba shi laifinsa da laifin wanda ya koyi da shi har zuwa ranar alkiyama shi ma ba tare da an tauye masa laifinsa da ainihin wani abu wannan yana daga ciki yana daga ciki fadama na sallallahu alaihi ainihin dangane da sadaka magudaniya ko ita ma ice aw sadaqatin jariyatin ko min ba'di ko kuma aw min ilmin tafa bihi ilimin da ake amfana da shi daga wani abu ne da mutum ya bari ko kuma ɗa na ƙwarai da mutum ya bari shi ma wani gurbinsa ne da ya bari to duk wannan mutum zai ci gaba da me amfanarsa shi ne wa naktu ma qaddamu wa atharahum abin da suka gabatar da gurbin da suka bari wasu suka suka gani suka aikata nan sai ma'ana ta biyu ice wa naktu ma qaddamu za mu rubuta abin da suka gabatar wa asarahum da takun guraben da suka taka suka je suka aikata wannan aikin to shi ma za mu rubuta domin zai ba da shaida gobe alkiyama kamar yadda ayata alqurani ta zo yau mata shaɗu alaihim alsinatun wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun ranar da harshen su da a harsunansu da kafa da hannayensu da kafafuwansu za su musu shaida da abin da suka kasance suna aikatawa to ma kaddamo abin da suka aikata wa asarahum gurabansu kafafuwansu da suka taka suka je suka yi wannan aikin to shi ma za a rubuta kuma za su ba da shaida wannan ma'anar ita ta jawo wasu ka ce ayat ta sauka ne akan bani salima wa'inda gidansu yana gidajen suna da nisa da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka gaba ko da wace suke samun sallah a masallacin annabi ba sai suka ce to su fa za su taso su dawo su gidaje kusa da masallacin annabi domin su dinga samun salloli a nan eh? to manzala sallallahu alaihi wasallam ya shiru sai wannan aya ta zo wa naktu ma qaddamu wa atharahum sai shi ne sai ce da su diyarakum tuktabu atharukum ku yi zaman ku a gidajenku za a rubuta muku gurbin tafiyarku inna takun da kuke yi kuna tattakowa ku zo masallaci to za a dinga rubuta muku don haka yawan takun shi ma alheri ne ku zaman ku a inda kuke ku daure dai kuna tattakowa din har ku zo me har ku zo ainihin masallaci wannan takun naku za a dinga rubuta muku ainihin lada a kansa to da aka sai suka zama su sai zama in suka samu dama sai su tako sai su zo galibi salloli dai irin na isha na magarwa suna tsere musu wanda shine ma'az yake sallah magarwa da isha a masallacin annabi ya koma can kuma ya je musulmanci kaga zai yi dare sannan kuma ya ja dogwayen surori to shine wannan matashin dan zafin kai eh, ya ce to shi fa sai ya kai karasa gurin annabi ya za a yi dare kuma ya zo yana jin dogayen surori shine mu'az ya ce kai munafiki ya ce to naji ni ma zan je in gaya annabi tsirin abin da kake mana to shine wannan abin ya faru tsakaninsu manzo Allah ya ce to a dinga ja musu الشمس وضحاها والقمر إذا تلا أي أيس حتى أن جاء دوغوا ينصروا ربا رحمة النبي annabi sallallahu alaihi وسلم to shine ibnu jarir ibta da hadisi da sanadin sa yawa sabit yace mashaitu ma anas radiyallahu anhu fa asra'tu al-mashya wata rana na ta yi tafiya tare da anan sai na yi gaggawar tafiya fa akhadha bi yadi fa mashayna ruwaidan sai anan sai kama hannu na sai muke tafiya a hankali a hankali ma qadayna na salat da muka je muka gama sallah qala anas sai anan zai anas yace mashaita mashaitu ma'a zaid ibn sabit yace ni ma na yi tafiya tare da zaid dan ba fa sar'at al-mashya sai nayi gaggawa tafiya fa qala sai ce ya anas amma sha'urta an al-athara tuktab kana tafiya da sauri baka san wannan takun naka rubuta shi ake ba ma'anarsa ka tafi a hankali domin takun da kake yi ainihin za a rubuta na kashe gidan mutum a nesa yake kada ya damu a ya yi kokari yana tattakawa zuwa masallaci domin wannan takun rubuta masa za'a to haka ma ko abin hawa ne a ɗaya daga cikin ra'ayin malamai shi ma za a rubuta duk juyawa da tayar ka zai za ta yi kamar takunka ne shi ma za a rubuta maka lada kisa za ga wasu masu damu ba daga nisan duniya sai ga sun to ainihin masallatai don su halarci sallah kuma su samu ladan wannan tako na raktu ma qaddamu wa asarahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin tunda yace zamu rubuta ma qaddamu wa asarahum abinda suka gabatar na ayyuka da abinda suka bari wasu suka koyi ko da takunsu sai ce to wa kullu shay'in duk kowane abu a hasainahu mun kididdige shi fi imamin a cikin littafi mubinin mai bayani to littafin ayyukan mutum an kira shi da me da imam saboda katon kundi ne ya tattare aikin mutum na rayuwarsa baki ɗaya a gane ko ya babu ƙaramin abu ko babba face akwai shi a ciki na alkhairi ko kishiyar wannan to wannan littafin shi sa ainihin aka kira shi da sunan ainihin al'imam saboda irin abin da ya tattare na dukkan ma'ana kamar da ya ce katon kundi to shi ne imam to wannan littafin na aikin mutum sunansa imam ma'ana babban kundi mubin mai bayani daki-daki ba abin da yake bari komai ya ƙididdige ya lissafi ya rubuce da lokaci da awa da dakikoki da ihin <clears throat> da kace da waye duk kuma yana ciki haka wa kulla shay'in na fi ahsaynahu min kididdige shi fi imamin mubin a cikin littafi mai bayani wa haka nan Allah ya ce mana da kulla unasin bi imamihim za mu kira kowane mutane bi imam an fassara imam da sunan littafinsu kowa ya zo da kundinsa da za a ce isra kitaba karanta littafin ka da kanka fa bi nafsika al-yawma alayka hasiban ya ishe ka ainihin littafi to wannan littafi babba ne wanda ya haɗe komai saboda aka kafarai lokacin da za a ajiye shi suke cikin damuwa saboda irin bayanin da yake kamar yadda Allah ce mubin mai bayani kamar yadda Allah ce wa zai alkitab za a ajiye littafi shine imam fatar mujrimi na mushfiki na min mafi za ga masu laifi suna jin tsoron abin da yake kunshi a ciki waye kulun suna cewa ya waylatana ma li hadha alkitab la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wani irin littafi ne wani baya barin karamin abu ko babba sai ya kididdige shi hmm? wajadu ma'amilu hadiran sun samu duk abin da sun aikata gashi yanzu an zo da shi hmm? kamar efcc din nan ku mutum abin da baya zato duk sun je sun zazzakulo dama sai sun gama zazzakulowa za su kira mutum hmm? kamar na ga wani ma'aikacin banki yace ai ko shaida gurin nan kalla ka Allah ya kai ka yace me faru yace ai na taba zuwa ba da shaida to saboda ko shaida din da zaka bayar ma tuhumar ta ba kai da kai laifin ba to yaya kuma littafin da Allah ne ya sanya ko mala'ikun Allah ne hmm? ma alfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid to ya kai diddiga a cikin wannan littafin Allah ya mana da sauki wala yazlimu rabbuka ahada amma kuma ubangiji ba zai zalunci kowa da komai ba ba irin duniya bane ya kaga ma wani abu na lahira babu abin da ba kai ba za a ce kai ba Allah subhanahu wataala ya bamu da sauki sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina muhammad وعلی آله وصحبه أجمعین